فتول عنهم حتى حين ya kai wannan manzo ka kawar da kai gabarin waɗannan mashirikai, masu taurin kai har zuwa wani lokaci da Allah ne ya sani har lokacin azabar su ya zo